أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك أوتن daga makka zuwa madina shekara ya zo daidai da 30 a watan 4 april shekara Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokin mu a wannan masallaci na Alhaji Salisu Mu'azu da ke nan unguwar Yan Kaba haɗe da Daura da Yan Turmi karamar hukumar Nasarawa jihar Kano a tarayyar Nigeria a inda muke gabatar da karatun littafin Sharhul Arba'ina Libin Usaimin at-Talqisul Mu'in ala Sharhul Arba'ina wa akazna minhu mun darasi ne a wannan littafi 162 satin da ya gabata muna cikin hadisi na 23 a sharhin faɗinsa da yake kullun na ya gadu dukkanin mutane suna wayar gari kuma su fita rana mai raba wa kowa aiki saboda haka an sun fita ɗin fa ba'i'un nafsau akwai mai sai da kansa to sai ce masu sai da kansu sun kasu zuwa kashi biyu mu'utikun wanda cinikin da zai yi na yanta kansa ne kasuwancin da zai a wayewar garinsa na yanta kansa ne wa biƙun da kuma wanda shi kasuwancin da zai na hallaka kansa ne wali haza qala shi ta manzala a hadisi yake fa mu kuha in an fita ko an wayi gari akwai wanda abin da zai yanta kansa zai daga wuta zuwa hanyar aljanna wa mu biƙuha akwai wanda shi kuma in aka waye gari aikin da zai halakar da kansa zai yi ya bar hanyar aljanna ya kama hanyar wuta sai ya zama bai'uhu li nafsihi i'tafa wanda ya zama ya yi wato abin da zai kubutar da kansa 'yan yantawa ne a kama bi lahi in ya tsaye da yawa Allah maɗaukakin sarki biyayya Kamar qala Lahu azza wa jalla kamar yadda muka ji Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man ya shiri yashri a bitiga la akwai wanda yake fansar kansa da dukiyarsa don neman yardar Allah wallahu rahukun bil ibad Allah mai tausayin bayin sa ne suratul baqara 207 yashtari nafsahu ay yabi'u nafsahu ibtiga'a mardatillah azza wa jalla fa hadha allazi ba'a nafsahu ibtiga'a mardatillah to wanda yawa yi gari ya sai da kansa dan neman yardar Allah wa qama bi da'atihi ya tsaye wa Allah biyayya faƙaɗi a taƙaha min azabin nari ko min al'azabin nari ya raba kansa daga azabar wato wuta min al'azabi wannan wallazi baqaha amma wanda ya kai kansa ya baro ya hallaka kansa wallazi lam yaqin bi ta'atillahi azza wa jalla shine wanda bai tsayi da yawa Allah madaukakin sarki biyayya ba haitu an ba umrahu khusranan sai da ya tafi yadda tsawon rayuwarsa a matsayin hasara fa hadha mubiqul laha wannan shine ne hallaka kansa ai mu muhlikul laha to yace lamma قسم النبي صلى nasa, عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن lokacin da Allah ta baraka wata ala kafin wannan gaɓar a baya ga mutane dangane da alqur'ani ya raba su ila man yakunu alqur'anu hujjatun lahu bisa ga wanda ƙur'ani zai zama hujja ne a gare shi wa man yakunu hujjatun alaihi da kuma wanda zai zama hujja ne a kansa alkur'ani wanda zama hujja a gare shi wanda ya san shi ya aiki da shi wanda zama hujja a kan shi wanda ya sani ya take sai zama hujja a kan shi to lokacin da a baya annabi ya raba masu qur'ani dangantaka su ɗayan biyu ko ka sani ka aiki da shi fa ni'ima ko ka sani ka ki aiki da shi matsala ta faru to zakara anan kuma sai ambaci annal amala ayyuba to su ma dai ayyuka din yakunu alal insani ko ya zama mutum ya yi aikin da zai zama a kansa matsala ne wa ya kunu lil insan ko kuma ya aikin da zai zama gare shi nasara ne wa ya kunu lil insani idza kana amalan salihan sai ya zama ga dan adam in yayi aiki na kwarai wa ya kunu alaihi ya zama kuma a kansa ne wato zunubi idza kana amalan sayyi'a in ya zama aikin da yayi mummuna ne ila an akazna ba'ada fawaid hadha hadith hadde lokacin da muka fara karanta wasu daga cikin fa'idojin abin da za a fa'idantu da su a ƙarƙashin wannan hadisi don ka ji mai sharhi ya gama sharhin matani ya shiga ce maka fa'ida da za ka samu to an zo conclusion kenan wannan yake nuna insha allahu yau za mu je ƙarshen hadisi satin da ya wuce mun yi fa'ida ta farko ya ce ita ce alhassu ala duhurin hissi wal ma'anawi kenan a hadisin akwai zaburar da mutane su zama mutane zahirinsu da baɗininsu suna tsarkake kansu saboda annabi ya ce a ɗuhun shaɗarin iman tsarki kala biyu ne ko tsarkin zuciya kaga wannan ba ganin sa ake ba ma'anawi ne ko kuma tsarki na gangan jikinka da tufafinka kamar mai sallah ana son sa da tsarki guda uku da daharatul badani wa daharatul saubi wa daharatul makani duk mai sallah sai hada uku nan ya tsarkake jikinsa ya tsarkake tufafinsa ya tsarkake wurin da zai yi sallah sana abu na biyu daga cikin fa'idodin ya ce annal imana ya taba abu ba ba abu hu fi'ilun wa ba abu hu tarku kenan imani sashe sashi sai raba ta gida biyu ya ce sashen imani aiki ne an ce yi abin da allah yake so yi. sashen sa na biyu bari ne an ce allah ya baya san abu kalaka ne santa ya ce to wannan shine huwa kazalika sana abu na uku daya daga cikin fa'idodin da muka ji fadilatu hamdulillah har da cewa alhamdulillah da annabi ce wa subhanallahi walhamdulillah tamna'ul mizan ai su kala ta manzo ce innaha tamla'ul mizan tana cika wato mizani sana abu na hudu yace isbatul mizan ne ya tabbatar maka kenan akwai mizani awo da za a yi a filin alkiyama wal mizanu ja'a dhikruhu fi fil qur'an yace mizali kuma batunsa ya zo ambatansa ya zo a cikin alqur'ani iddata marrat wurare da dama kamar yadda yake waka zalika fil hadisi haka wajen hadisi ma shi ma ambatan ya zo wa annahu hisiyun aw ma'anawi sannan mun tattauna akan wai shi imani din aikin da dan adam yake yi hisiyi ne abu ne da zaka iya tabawa a sai ga aikin sa aw ma'anawi ko shi ma ma'ana ne yana sai har muka ce in aka ce kai sallah mutum ina sallah nuna mana sallah kana da imani na mana imani kaga shi wato ma'anawi ne sai dai aiki kuma ya bayyana shi wal qawl sahih inda muka cewa ingantacciyar magana innahu hissiyun lahu kifatan shi mizani wani abu ne hissiyi da ake iya ganin sa mizani yana da tafuka guda biyu wala hu lisan tuzanu bihi al-a'mal as-salihah wa sayyi'ah da shi mizani ne za a wani ayyukan bayi kyawawa da munanawa da mummuna ila an abna inda kaulihi har dai muka tsaya inda malamin ya yace fal muhimmu abinda yake muhimmi dai an na kula innal mizana yawmal qiyama hissiyun mizan da za a tashi a kiyama hisiyu ne abin da za a iya ganin sa tuzanu bihil a'mal za a wani ayyuka da shi faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunan su suka yi nauyi da nagartaccen ayyuka wa inna sune masu babbar rabo Allah ka rabautar da mu wa man kaffat mawazinuhu wanda ko ma'aunin sa ya zama fankan fayo fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa inna suka tabar da kansu fi jahannama khalidun za su dawoma wata jahannama suratul mu'minuna ayata 103 da 102 to daga nan ne wa nasirul yawma qidaman za mu ɗora mu ci gaba bi ƙaunar da faɗin mawallafin littafin da yake kalar ƙurɗabi imam abu abdullahi al-ƙurɗabi ya ce kalar ulama malamai sun ce idan qadal hisabu idan aka zartar da hisabi kana ba'adahu wazanul a'mal sai kuma auna aiki ya biyo bayan sa hisabi shine a tantance maka mai kyau da mara kyau a ware inda masu bin ka bashi a biya su tun da tashin alkiyama baka da abin da zaka biya sai da aikin ka to abin da ya saura kuma sai a ji a ce to a dora maka kuma a suke ne shi ne yake cewa to fa innal wato shi wato hisabi zai biyo bayan a mizani zai biyo bayan hisabi fa innal muhasabata al a'mal domin shi hisabi tabbatar da aiki ne wal wazanu li izhari maqadirha amma shi tike ne dan a bayyana to me nauyin aikin da ka zo da shi Liya yakuna jaza domin sakamako ya zama bi hasabiha a gwargwadon aikin da ka zo da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi aiki don neman aljanna ya aikin da zai kai ka firdausi yace in ka je firdausi ka je gindin maganin ka je cibiyar ka je mafafugar alkaran da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke tasowa in za ka yi aiki don neman aljanna ya aikin da zai kai ka firdausi da za ka kenan wannan yake na aljanna hawa hawa ce amma kowa daidai aljannarsa daidai aikinsa kamar yadda ka aikata haka za ka samu sakamakon kenan wannan yake nuna idan mun yi tarayya imani da malam musa da malam isa da malam ibrahim da malam abdullahi da aisha da khadija da zainabu duk masu imani ne to wannan kuma baya nuna sunan imani zai shigar da su aljanna iri daya a'a kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikinsa wanda ya fi ka aiki aljanna ku ba iri daya bace su habbai da suka ga masu kuɗi bayan an yi sallah tare an yi azumi tare amma idan matsalar masallaci ta taso su suke yi idan matsalar fita jihadi ta zo su suke yi idan matsalar makarantu ta taso su suke yi duk matsala in taso ta addini ko malaman addini su suke yi suka ga su kuma kawai iya sallar da azumi su kuma fikihun su mai kyau ne sun san wannan ma'anar ta cewa duk wanda ya fi ka aiki to aljannar ku ba ɗaya ce lokacin da lokacin annabi rama yana da rayuwa sai suka yi kwamati suka zo ce ya la'i kara muka kawo ta sallallahu alaihi wasallam me mai faru suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri kawai masu kuɗi sun tafi da lada ya aka yi suka ce yi na kama sari suna sallah lokaci biyar kamar yadda muke sallah lokaci biyar waya su muna kama na su suna azumin ramadan wata guda kamar da su ma watan suke ba sha biyar suke ba mu bai talatin to matsalar mu da su wa ta saddaku na bi fuduli amwalihim suna sadaka da rarar dukiyarsu mu ba mu da dukiya a karan farko sai annabi rahama yake awalaita qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi shin ko Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba sai ake kallon kallo kuma sai annabi rahama ce to ku tafi fa inna kulli takbiratin sadaqatu duk kabbara da za ku yi Allahu akbar duk halala subhanallah la ilaha illallah walhamdulillah duk nan ku tafi sadaka al'amru bil ma'arufi sadaka umarni da kyawun aiki ma za a rubuta maka lada sadaka ana mummuna za a rubuta maka lada sadaka sai su kai wa fi bubi ahadukum kuma ya je ya sadu da iyalansa za a rubuta masa lada sadaka sai kuma suka ga ladan ya faɗo suka ya rasulallah. a ya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajra yanzu ɗayan mu ya biya bukatarsa kuma a ƙara masa da lada a yi haka kamar annabi kenan ya duba wahayin da jinjinawa take dan adam kenan hanyar ladan ba suka zo ne ba aka ga a matsayin kuma ta bude da yawa ya kamata a tsunce wata da jama'an duniya ne sallallahu alaihi wa sallam sai ce to a ra'aytum me kuke gani ku bani labari lawwa ba a hafil haram da da ya tashi biyan bukata zane je za a rubuta masa alaki a alaki kai alaki kai sai bai to haka in ya biya da bukatar sa da matarsa za a rubuta masa lada sai aka tafa na ganin a shi rashin sani ne kala ta kwana akan dani a yanzu a kamo masu aka tafi ana ta hamidi ana ta kabiri ana ta halili ka sadu da iyalai riba bi ta sauro can labari ya kulle wajen masu kuɗi ya samo wani samfurin ibada tasbihi da ta Kabiri da ta Hamidi da ta Halili. su ma ya suka zara suka yaba a to in aka in wannan ma za a duba aka wani littafi sun bi kamar da da wani bitar biyu da ta'adil in kuma batun aure ne in kai da kyarkai ɗaya ko aka ma ladan noma shi sai ya to ba ya wuce kawai har yanzu dai da aka da masu kuɗi suka gano su ma suka zara suka yafa sai kwamiti ya dawo sai ya rasu da layi baya ta haihu me ya faru sun gane sannan da ce zalika yi yu'tihi man yasha wannan dukiya da take hannun da suna ciyarwa suna abin da ya dace dama ita falalar Allah ce yana ba wanda ya zaba cikin bayansa to yanzu kai kuma da Allah ya baka abin da bai ba wani ba ke da Allah ya baki abin da bai ba wata ba da Allah kina kuna ta sahabban nan kuna ne sayan aljanna ta yadda har a gane ma ko kun tafi da aljanna tun daga duniya yadda sahabban nan suka ga masu kudin lokacin su suna yi abu biyu na farko abin yanzu annabi ya ce falala ce kai da Allah ya ba ke da Allah ba ce zabi ne to Allah ya falala sai ya zabe ka da kai kuma wani ne kai ga dai da sabai suka yi saboda haka wanda yake ita aljanna wato hawa hawa ce to kowa za a yi masa hisabin aikinsa ya nuna inda zai je nauyin aikinsa idan an tsora wato mizanin da ya biyo bayan hisabi yace li izhari maqadiriha dan a bayyana gwargwadon aikin sai kuna sai ya zama sakamako bi hasabiha yace wa qawluhu ta'ala saboda Allah ce wa nadqul mawazin al-qista za mu sanya ne ma'auni na adalci ne yawon alkiyamati ranar tashin alkiyama total an biya'i 47 mawallafin ya sace cewa abu na biyar daga cikin fa'idoji fadilatu aljam'u bayna subhanallahi walhamdulillah halalar Haɗa tsakanin ka ce subhanallahi walhamdulillah tasbihi da tahmidi kenan li qawlihi saboda Allah subhanahu a li qawlihi saboda yace subhanallahi walhamdulillah tamla'ani so biyan nan suna cika ma bainas sama'i wal ardi abinda ke tsakanin sama da ƙasa wajahu zalika fuskar wannan annal jam'a bainahuma hada subhanallahi walhamdulillah jam'un bainin na fayi al'ubudiyya wa na ƙa'isi wa isbatin kamalati wato ka kore wa Allah ka haɗa tsakanin tabbatarwa Allah bauta da kore masa tawaya da tabbatar masa da kamala lokaci guda. saboda haka shine falalar subhanallahi walhamdulillah fi subhanallah na fayil ubudiyya wan naqa'is a cewa subhanallah an kore bauta ga kowa an barwa Allah an ce tsarki ya tabbata ga Allah kenan ba wanda ya cancanta sai shi an kore masa tawaya dan shi tsarkakakken sarki ne wa fil amma a wajen cewa kuma alhamdulillah akwai isbatul kamalati tabbatar da Allah subhanahu wataala kamala dukkanin yabo ya tabbata shi ake yabawa da yaban da ba a ma sa irin yaban da in wani za ce kai ka kama ma shi da yawa wane shi ka wuce gona da iri to wannan yaban idan kana da ƙari ka ƙara wa Allah ya fi ƙarfinsa sai dai ka faɗa ba sai dai ka yi irin yaban da bakin ka zai iya amma ba ka da bakin da za ka yi ba ka yi gode masa cancantar gode masa sannan daga nan sai malam ya ce abu na shi daga cikin fa'idojin annas salata nurun sallah haske ce daga masu abin sai ai wannan ba fuskar masallaci ba ce daga an gashi a wannan masallaci wani ko bai san shi ba to a salatu nurun bare kuma kiyama dama ya sa'a bai na aibi su masu sallah kenan ma wanda ba su da hasken ba filin alkiyama da ce kudan tsaya mana na kata bismin nurikum ilar ji'u wa da faltamisu nura ku koma duniya ake samo shi ba nan za ku nema ba in kaga mutum da wannan hasken na sallah to a duniya ake yi sallah to a duniya mazara a akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira ka shuka a nan ka girba a can yace wa ya yatafarra'u ala haza, to abinda zai yi rasta daga cewa annas salata nurun alhassu ala kasratu salati azaburan da kai a bisa yawai da yin sallah idan ka ce ma ka yawai ta yin sallah mai ake nufi ka san dai kuma ba na kula ba ce ai ba wata wajibi ba ce tunda ita wajibi ya tana da adadi ba za a ce ka yawaita ba in ana maka magana akan sallah wani za a ce ka kiyaye sallah kawai za a ce amma ka ce ka yawaita sallah Ba ka san ba ta wajibi ake nufi ba na fulfuli ake nufi Allah madaukakin sarki din ni'imomin da yawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam saboda yaba kyauta ta kuke zai ce mata inna a afaina kalkausar mu ne maka baka abubuwa masu yawa to yaba kyauta ta kuke fa salli li rabbika ka yi sallah don gode ma ubangijinka kan ni'imomin da ya maka har ka yi yanka don gode ma ubangijinka sai annabi sallallahu alaihi sai zama kasirus salati wa kasirun nahar mai yawan yin sallah ne a shi kiyamul lailin ma haƙƙinsa wajibi ce Allah ta masa qumil layla illa ƙalila nisfahu aw wurin minhu qalila rabin sa ko ka rage kadan adiran auziza alai wa rasul qur'an tartila yasa annabi ya zama kasirin salati aikin yin sallah sai da ta kai kafar tana kumbura aisha radiyallahu ta'ala an hada ya rasulullah an gafarta maka gaba da baya baka da zunubi Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina ma لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah ya gafarta maka gaba da baya abin da kai da abin da baka ba amma kana wahal da kanka har kafafun kana kumbura a kiyamar laili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya yar gidan dan abi ku hafata afala akunu abdan shakura bazan zama bawa mai yawan godiya ba shi a godiya a yaba kyauta ta kuyi kafa da take kumbura ni da kai lalibai a duhu ne ma muke ya kamata mu zama to Allah ne ya nemi ya gode masa yake fasalli li rabbika har haka yanka daga annabi ya samu abin da ya samu sai sai abin da abin yankawa sai ya yanka to yanka ibada ce da ake godewa Allah da ita kuma ibada ce mai zaman kanta kai kuma yanka daga suna sai layya ba haka bane kawai ka samu kuɗi sai kawai ka ga ya kamata ka yi yanka saboda yana da cikin abin da ake gode ma Allah wannan tarbiyyar da ka taso gada alhazai suna yawan yin yanka wani duk sati wani duk wata ai wannan shi ne asali Allah ne ce in ya maka ni'ima to fasalli li rabbika wanhar yi kiyamar laili don gode masa yi yanka don gode masa saboda haka a wannan cewa anna salata nurun zai zaburar da kai a bisa kasratus salati walakin yaridu alaina sai dai abin da zai bujiro mana anna kasiran minal musallina mafi yawa cikin masu salla wa kasiran minal salawati da mafi yawan sallolin na minal musalli daga wanda ya yi sallah alwahidi kadai la yash'urul insanu bi anna nur zaka ga shi baya ma shauƙin ji a jikinsa cewa sallar haske ce to kamar jawabu to me yake kawo haka yake aljawabu in za a maka jawabi akan wannan an na kula sai mu ce innal kalamar rasul hakika maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakun gaskiya ce da yake a salatu nuran ta la ishkala fihi ba wani rikitarwa lakin sai dai adamul istinaratul qalbi rashin samun hasken zuciya likalalin saboda kuma wani tasgaro ne da ake samu fi sababi wajen dalilin da ya sa sallar ta zai maka hasken in ka karya dalilin ka kasa suka qualities din aw wujudul mani ko kuma samun wani abu da zai hana daga gare ka kai ne sallar ɗayan biyun nan ko kasa suka kwalatis din ko kuma samun wani abu da zai hana ka samu hasken wa qis ala haza kulli shay ba wani abu ma kai masa kiyasi akan wannan rattabar shar'u alaihi hukuman abinda dai shari'a ta sanya hukunci a kansa wata halafa fa’aman fa'alam ka sani an na zalika in mali wujudi mani'in wani abin da zai sa abin gashi yar'a ta ce amma ka gaba taɓani to le wujudi mani'in don an samu abin da zai hana ne aulik kitilalin bisababi ko kuma dan an bar musabbabin da zai sa a samu wa illa in ba haka ba fa kalamun lahi azza wa jalla haqqun maganar Allah gaskiya ce wa kalamun rasuluhu maganar manzon salama haƙun gaskiya ne wannan shine abu na shida fa'ida ta bakwai a ƙarƙashin hadisin malam yace alhassu ala sadaqa zaburarwa akan yin sadaqa liqaulihi saboda a hadisin da muka karanta annabi ya ce was sadaqatu burhan ita kuma sadaqa hujjat yau burhan ita sadaqa mun karanta asar ɗin da dr yusuful karbawi yake cewa lokacin da allah tabaraka wata ala ya shimfida ƙasa sai ƙasar ta kasa zama sai take raurawa sai da aka halicci duwatsu aka jefa mata ana jefa ma ƙasa duwatsu cikin suka rike ta kamar noti ya dalace wal jibala da suka zame mata turaku wata ya cewa alƙaina fi wasiya muka jefa mata duwatsu wal jibala arsaha da aka sai duwatsu suka rike kasa sai mala'iku suka yi mamakin karfin dutse suka ce Allah akwai abin da ya fi dutse karfi a wajenka Allah ya ce akwai me ya ce bakin karfe yana fasa dutse suka ce akwai abin da ya bakin karfe karfi Allah ya ce akwai me ya ce wuta tana narka karfe tafi gidan rodi suka ce akwai abin da ya fi wuta Allah ya ce akwai ruwa yana kashe wuta suka ce akwai abin da ya fi ruwa Allah ya ce akwai iska ya ce kora hadarin daga jimaren ya zub da ruwan inda ake su sai suka zubar da makaman tambaya suka ce ya Allah akwai abin da ya fi wannan a wajen ka, sai Allah ya ce akwai shine dan adal lokacin da ya kai matsayin ya yi kyauta ko sadaka da dama hagu ba ta sani ba ya fi ta a wajen Allah ƙatu burhan sadaka hujja ce lokacin dan adam ya kai yayi kyauta ko sadaka da dama hagu ta sani ba to dai ya fi wa'ancan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ta kyauta ko sadaka da dama shine ka biya ma wani bukata ko ka yayi mata wata damuwa ba tare da ya san kai ka yayi mata ba nakan ba da misali ka ga an koro yara daga makaranta islamiyya karfe tara ko da yamma ana tafiya su kuma suna dawowa me ya faru a yi kudin makwara kudin makaranta aiki ka san su kawai sai ka gewaya ko ka sa a je makarantar da yaran nan da suka tafi nawa ake bin su ka sa a biya musu kaga yanzu kawai in sun zo za a ba su sai su kai gida amma ba san waya biya musu wani ya fito wujiga wujiga ya ce gidansa ba abin da za a ce yanzu shi ma dai zai fita ne ka shi ya wuce ba abin da za a ce kai kuma kama bayan gidan ka aika abin da za a ci ba tare da an san yi ko ba a yanzu ba gane ba kyauta da dama hagu ba ta sani ba to da insanu ala nafsihi basira in kana da so so kai akwai hanyoyi da dama da za ka yi irin wannan to ka ji lokacin da kuma dan adam ya kai wannan matsayin to ya in ta abuwan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma akwai hadisin Imam Bukhari ma da yace sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zillu wasu mutane guda bakwai da Allah zai mutu inuwa a jisun muslim yake inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan ai daga cikinsu ya fara da imamun adilin shugaba adali sannan daga cikin su ce akwai rajulun mutumin da ta saddaka bi sadaqatin yi wata irin sadaka ba aka faha ya ɓoye ta saboda tsabar ɓoyewa hatta la alama shimalu, ma an faqat yaminu sai da ta kai hagu ba ta san me dama ta ciyar ba malamai suka ce kinaya ce abinda ake nufi wanda aka biya wa bukatar ma ko wanda aka ba wa din ma bai san waye ba shi wasu suka ce kai dan kasuwa ne ana sai da abu naira dubu hamsin ya je ya ci ya kullu ya fito ya zo shi kana kallon daga wannan wajiga wajiga ne da kyan aka haɗa wannan kuɗin ya zo wanne ne ya ce kaza ya tambaya aka nuna masa gashi nan shi ne ya ce nawa ne kamar wasa ka ce masa kaga abin da za a yi kawo dubu ashirin ka ɗauka ya baka dubu ashirin kai ka san kuɗin sa ma baka mayar ba zai tafi yana ya siyo ya samu wani guri mai arha in ta in ta abin da ya samu wani wawa ko ba kayan sa bane zai zazzaje ga ka san abin da ka masa kyauta kai da dama abubuwa ta sani to duk wata nake in ba mu misalai a mu'amala in za ka yi irin wannan akwai halaye da dama da za ka yi dan kai ma ka shiga cikin wannan falalar wani wannan hadisin na bukari ya ce wanda za su ga cikin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa in ba wannan ba sai na alkiyama kenan lokacin da zafi zai yi zafi to babu wata inuwa in ba wannan ba akwai mutumin da ta saddaka bi ya yi irin wannan sadakar har wanda ya bawa ma bai san shi ya bashi ba ko kuma yanzu wannan asar din da ta sai sul qardawi ya kawo an ce akwai abin da yafi dutse Allah ya ce bakin karfe akwai abin da ya bakin karfe Allah ya ce wuta akwai abin da ya wuta Allah ya ce ruwa akwai abin da ya ruwa Allah ya ce iska ita ce kora hadarin ya zubar da ruwan inda ake so to akwai abin da ya fi duka Allah ya ce dan adam in ya kai wannan matsayin ne ya kyauta ko sadaka da dama hagu ba ta sani ba Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda saboda haka sadaqatu burhan sadaka hujja ce yace zamu fahimci wannan a cikin hadisi abana fa'ida ta takwas sai ce anna bazalal mahabubu ya dillu ala sidqil babil ba da abin da kake so yana nuna gaskiyar mai bayarwa abin da kake so ka bayar wannan yana daga kake wanda ba da gaske yake ba zai ba da abin da yake so ba sai abin da baya so amma wanda yake da gaske shi abin da yake san shi yake bayarwa to shi kuma dama Allah subhanahu wataala yake kada ku ba da abin da walastun bi akhirihi illa an tuhuma gobe wanda inda kai za a ba sai kana kawo da kai ta za ka yi ma an wulakanta ka to abin da kai in za a ba sai kai ma ka kadai ce wannan za ka bayar kama abin da almajirai suke ta ko dan dagwa dago ko an ci an rage a yan son samu ne kaga da wanda ya ba ma karatun a fili da wanda a gidansa dan dagwa dago aka bayar guntun yara da wanda shi kuma fresh ya dafa yake raba wa mutane yaya kai kai saka hada su yawwa to ba da abin da ake so to wannan yana nuna gaskiyar mai bayarwa akwai wani a gidansa abincinsa daban abincin yan aiki daban irin abin da yake ci bai isa yan aiki ci wannan abincin ba akwai shi kuma wani a gidansa da shi da yan aikin gaba da yake zama a ci to yaya wanne ko wani daraja in ya ci a gidanka ai ba shi zai ci a gidansa ba amma so kake fifikon ya bayyana kai kake iya dafa wannan da ya zo ya ci iya shi ne in a gidansa da a dafa ba ita ya dafa wannan ba to amma me bambancin ka da shi abinda ma a gidansa ma in za a yi yafi wannan shi aka yi a gidanka aka ba shi alhali kai ba shi kaci ba differential ganewa ne ba analysis ba lissafi saboda haka yace to ba da abin da kake so yana nuna gaskiyar mai bayarwa wal mahabubul ladzi yabzalu fi fi sirrihi huwa almalu to abinda kuma ake bayarwa da kashi don gani a sadaka shine dukiya to duk zai fitar da dukiyarsa ai ka san daga sai ita dukiya tun daga ma'anarta za a gane matsala ce dama ibtila'i ce ita sai kafi karfin zuciya dan sun ce summiyal malu malan li su mailin nufusi ilaiha wai an kira almalu dukiya da suna almalu saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya a larabci aka ce mala ya karkace yamiru yana karkacewa mailan karkacewa to idan za ka ce sai malu me za ka ce mata malu ko saboda zukata suna kowa yana karkata zuwa gare ta na sha bada misali inda ya ce maka ba zai je ba in yanzu ana bada kuɗi sai ya riga ka zuwa sannan zai ce muku kwana uku baya zuwa ko ina yana gida ya kasa fitowa wannan kwana uku baya zuwa ko ina inda za ka zo wuce ka ratsa duba shi kace kuma ba dan baka da lafiya ba kaga mutumin ka honorable ya shigo gari kuma kyauta yake yau a cikin kuɗi yake ka kaman kai dinnan yan dubu ɗari ba za ka rasa ba in ka je ko dubu hamsin ni ma kaya na zan kai gida in zo in tafi kayan ba sa ba kai da ka bashi labarin sai ka same shi a can ya riga ta zuwa amma da kwana uku bai iya fita ba saboda ciwon kai to amma dukiya ta fitar da shi alhamdulillah to shi yasa an kira ta da almalu ne likasratu mailin nufusi ilaiha saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya wani mai hikima yake cewa ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu naga mutane sun karkata zuwa ga mai dukiya wa man la indahu malu wanda ko shi da dukiya fa anhu nasa qad malu mutane sun karkata zuwa bai shi yace ra'aitun nasa qad zahabu na ga mutane sun tafi ilaman inda hu zahabun zuwa ga menera naira wa malla inda hu zahabun fa an nasa kalin zahab mutane sun tafi sun bashi wanda bashi da naira ra'aitun nasa man fabbu yace na ga mutane sun kwarara ilaman inda hu fibba wanda yake da dala wa la inda hu fibba fa an nasa man fabbu wanda bashi da dala sun tafi sun bashi to ita an kira ta dukiya saboda yawan karkatar zukata zuwa gare ta sannan mafi kyan dukiya kamar yadda masana suka ce ita ce dukiyar da ta zama a hannun mai ita kyanta ta zama a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar mai ita duk wanda take dukiyarsa take zuciyarsa shi ma da kyan yake ci bari ya ciyar da wani amma wanda dukiyarsa take hannunsa to zai ci kuma zai ciyar amma wanda take zuciyarsa bai ci ba bai bari an ci ba sai dai magada a yi ta mamaki bayan ya mutu ka ma ka ma Allah ya ba shi bai abin da ya kamata ko kuma zai jefa Allah sai ya tambaye shi me yasa bai ba su kuma nan magada ya bar musu hani an mari'a wata dubara rashin dubara ce saboda haka wannan shine abu na tabbas sannan abu na tara fa'ida ta tara malam yace alhasu ala sabari zaburarwa akan haƙuri wa annahu biya'un kaji cewa shi haƙuri haske ne amma irin hasken da yake ɗauke da zafi a ƙa'idar larabci abba'u haske irin hasken rana akwai zafi amma annur shine irin hasken wata shi hasken sa ba zafi to annabi sallama sai ce Asabaru biya'un haƙuri haske ne amma da yake ɗauke da zafi Na ka ce alaji kai haƙuri Lala an kyautata masa ne an ba shi zuma ya sha ne kuma aka ce ya haƙuri an sa masa ɗaci ne an ba daɗi sai kuma a ce ya haƙuri ma'anar ya haƙuri a hakan da kake ba kana jin ba daɗin a wuce gun a haka to shi yasa annabi yake asabaru biya'un shi haske ne amma wanda yake dauke da zafi sai an daure to amma idan kuma aka daure to shi yana daga cikin abubuwan da ladan sama ba a hawo shi hawo Allah ta yi inna ma yuwaffas fasabiruna ajrahum bi ghairi isa inna ma yazo da adatul hasari abin sani kawai kakkara da kakkara raga masu hakuri ana tila musu ladan su babu au ashe ba gwaninta bane ka zo ka ce ni fa ba da hakuri? ayyo ka yi asara ai ka kai ba ka da hakuri? ko a har ashe dai ka a rashin hakuri kai dage ne sarkin fada kai kare ne sarkin haushi a bai ba ka dauko halin dabobi to ake ka ɗauki muru'a halin mutane Wato asabaru za mu fahimci cewa asabaru wato zabarwa akan hakuri shi kuma haske ne wa in kana fihi shay'un min al-hararati ka gani ko da yake shi fa a hakuri akwai zafi lakinnahu diya'un wa nurun liqawlihi saboda faɗinsa da yake wasabaru diya'u a musulunci ana buƙatar hakuri iri na iri uku hakuri na farko asabaru ala ba'a. haƙuri akan yi wa Allah biyayya ibada wannan zaman da ka yi ibada ne tun da ba wajibi ba ne in ka kasa haƙuri sai ka bar shi ka tafi sai dai ka yi asara a ƙarƙashin rashin haƙuri amma idan ka yi haƙuri kuma sai ya fa'ida sanyi ya yi sanyi kuma ladan ya ce a salatu kairun minan nauni tana cikin bargoya ya yi ɗabi shi kuma ladan ya ce a salatu kairun minan nauni sallah ta fi wannan baccin alkai kaga idan ba za ka yi haƙuri ba sai ka yi a sai ka yi sallah da mata a gida da yara da sami to duk ibada tana buƙatar haƙuri shine nau'in haƙuri na farko asabaru ala da'a haƙuri akan bauta ma Allah nau'in haƙuri na biyu asabaru anin ma'asiya haƙuri ga barin saban Allah bayan kai haƙuri akan ibada to kuma akwai sabo a gefe kuma ta iya masu yin saban in na lafiya ne ka fi su lafiya in na dukiya ne ka fi su dukiya in na connection ne ka fi su amma kai me zai sa ka haƙura don kana jin tsoron haɗuwa da Allah gara ka haƙura da saɓan Allah to shine nau'in haƙuri na biyu haƙuri ga barin saɓa ma Allah nau'in haƙuri na uku na ƙarshe shine asabaru alal qadari lil mu'lima haƙuri akan kaddara mai zafi shine wanda wani zai bata maka rai sai ya haƙuri sai kuma ka hakura to irin to su ne guda uku fa'ida ta goma malam ya ce an na hamilar ƙura'an shi kuma wanda yake wato ɗauke da alƙura'ani wanda ya karanta alƙura'ani imma ganin imma ganamun wa imma gharimun imma dai wanda zai ganimanci albarkar alƙura'ani da sanin alƙura'ani da fa'idar ya san alƙura'ani ya ci wannan ribar wa in ma zalimin ko kuma da zai halaka kansa ya san qur'ani amma ya zai masa matsala wa yatafarra'u ala hadhihi alfa'ida to abinda zai yi rassa daga wannan shine an yi hasabal insanu nafsahu dan adam yake wa kansa hisabi da kansa sai na umar yakan ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makanku hisabi da kanku tun kafin ranar da za a muku wazinu a amalakum qabla an tuzan ku auna kanku ayyukanku da kanku tun kafin ranar da za a auna muku da mu yi magana akan mizani Allah kuma ya ce wal wazanu yawma iznil haqu tikelin a wannan ranar gaskiya ce za ta yi halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansu suka yi nauyi da nagartattun ayyuka su an masu babban rabo Allah ya datar da mu wa man kaffat mawazinuhu wanda ma'aunin ya zama fankan fayau wa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun suratul hajj ika yace fi jahannama khalidu wace a suratul arafi saboda haka dan adam yayin kansa hisabi hal amila bil qur'an shin yayi aiki da alqur'ani fa yakunu hujjatul lah sai qur'ani ya zama hujja a gare shi aula ko kuma bai yi aiki da alkur'ani ba fa yakun hujjatan alaihi sai ya zama hujja a kansa falyastatib to ya tuba sai ya tuba mutai wa kansa hisabi in ya gane kuskurensa ai fa'idar hisabin da gane kuskure a da daga sa ka'ida ta fa'ida ta 11 yace azmatul qur'an zaka fahimci girman alkur'ani wa annahu lan yadhi'a hadha da cewa wannan kuwa ba zai tafi haka nan bai tozarta haka kawai bal imalil insan ko dai ya zama ga mutum don ya sani ya amfana wa imma alal insan ko ya zama laifi akan mutum shi qur'ani girman sa ya kai kawai ɗayan biyu ne ka sani ka amfana da shi girman sa ya sa ka samu falala ka sani ka ƙi amfani da shi in amfani da shi bayan ka sani girman sa ya sa ka ji akan kan zunubi wannan wato shi ne abu na sha ɗaya abu na sha biyu wanda daga shi sai na ƙarshe bayanu halin nasi an yi maka bayanin kenan halin mutane wa anna kullan nas cewa dukkanin mutum mutane ya amaluna minas sibahi duk wanda gari dole sai ya samu aikin yi har ba wuce ce rana ne raba wa kowa aiki kowa annabi ya ce kullun nasu ya gado a hadisin kenan kowa yana da abin yi ko dai ko mai kyau ko mara kyau ba wuce ce Allah baya bar mutum haka Allah kawai haka nan ka zauna a sai ka samu abin yi ko mai kyau ko mara kyau wa annahum yabi'una anfusahum suna sai da kansu ne ko kai sirki mai riba ko kai marar riba ko ka yanta kanka ko ka hallaka kanka mu'tika ha aw mubiqaha abu na sha uku na karshe annal hurriyata haqiqatun annal hurriyata alhaqiqa wato yanci na haqiqa hiyar ƙiyamu bi da'atillah shi ne ka da yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya azza wa jalla walaisa idlaqul insani nafsahu ya amala kulla shay'in yanci ba shine ɗan adam ya saki kansa kaba kaman dabba ya aikata duk abinda ya ga dama a rada hudu yake nufi kawai ya aikata wannan ba yanci bane dabbanci ne ibn al-qayyim rahimahullahu yake cewa a cikin annubuwa ko annuniya kwan a cikin annuniya yake cewa harabu minar rikin lazi kuli kulahu sun gujewa wato bautar da aka halicce su domin ta amince Allah alhakimu ne da yayi kaɗan adam fi ta ƙawin cikin mafi kyawun jiri da ya ɗaga maka sama da ya fitar maka ya shimfida maka ƙasa da ya sakar maka iska oxygen din da kake shaka da yake saukan maka ruwa da yake fitar maka tsirrai ai duk wannan bai yi maka su ba kawai ya fifita ka akan dukkanin halittun sa wala kadkar ranna bani adam dan ba ba tare da wata manufa ba a ya sabul insanu an yatraka suda dan adam tsammanin sa bai sa sakai ba manufa afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku mun halice ku wata ba za ku dawo mana ba a ai ba ku ba wa ma khalaqanas samaa wal arda wa ma bainahuma batila kuma halittu mai da kasai da abin da ke tsakanin su wajen barna amma a yi barna a bayan kasa ce zalika zannun na kafaru wannan zatan kafirai ne fawailin lil na kafaru minan nari to rami na azaba ya tabbata ga kafirai da zakumullah a cikin wuta ka gani to sai ya ce wa ma kalaqatul jinna wal insa illa abu. ni dai ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mu ma uridu min min rizikin wa ma uridu an yi imu to kaga da ya gaya maka hikimar din ni'imar da ya maka don ka bauta masa saraka shine shi ibn al-qayyim yake cewa harabu min raqi min ar-riqi allazi khuliqu lahu sun gujewa bautar da Allah ya halicce su domin ta wa balau bi riqqin nafsi wash shaytani shikenan sai aka jarabe su kuma da bautar wato kai da son zuciya kenan da bun shaidani shi kuma son zuciya da shaidani sai ka bar su zaka tafi aljanna ka'ida Allah ya gaya maka zai aci. wa amma man kafa maqama rabbih wa an nafsa anil hawa duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa to ka'ida ya kana halakan kansa san rai duk wanda ya halakan kansa san rai da imani fa innal jannata hiyal ma'awa aljanna ita ce makoma Allah ya datar da mu amma wa amma man dagafa wanda ya dagawa wa asara alhayatad dunya ya fifita rayuwar duniya fa innal jahima jahima ce makoma Allah ya kiyaye to kusan wannan shine karshen darasinmu na yau abin da makaranta dai-dai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladin hakimin alim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am to an ce ya halatta ka yi aiki ka ce Allah ya kai wa ladan gawa ne ya halatta wannan ya halatta amma dai shi duwan da ya mutu aikinsa ya yanke sai guda uku wanda shi sadaka jariya wani ilimi da ya bari wani yaro da ya tarbiyyanta yake masa addu'a amma a babin tawassuli ne suka ya halatta kai wani aikin na zaka ce Allah ya kai ladan gawa ne eh. Hey. to dama a rayayyun ma yana haɗawa a ce la'ala a kashin ma za a yi mutu a nan kuwa a karatu mu kwada wani abin da ka zo da shi da eh. eh. ka ala menene ya kamata a akwai abubuwan da dole ke yi wa sai sai wa kuma da wannan kai zaka ba mu amsa domin mu mai lalari abin da yake wala ta fa'ala fi'ilan hatta ta alama hukumar layi kada ka aikata aiki sai ka san hukuncin Allah a ciki kuma kai to abu kawai abin kula abu biyu ne akwai abin da za ka iya daidaita su shari'a ta ɗora maka wajibi ka daidaita su akwai abin da ba za ka iya ba shari'a wannan ba ta ɗora maka ba abin da za ka iya daidaita su duk abin na zahiri daga abinci da tufafi da matsugunni da makamantansu wannan wajibi ne kai musu adalci shine ka daidaita su an gane sai dai in wata ce ta ce hakkin da ta bari ko ta yafe maka amma in dai ba wannan aka samu ba in dai har kai za ka yi to ana so ka daidaita su abinda ba za ka iya ba shine soyayyar cikin zuciya wannan ko ba baka isa ka daidaita soyayyar su ba kuma matan ka za ka samu wata kana son ka da ka aure ta ma dan abu kaza to ka aure ta abu kaza da ka zo zama da su wata kana son dan tana ba abu kaza wata kuma sai dan abu kaza to wannan shi yasa so na zuciya ba za ka iya daidaita shi ba shari'a ba ta dora maka ba amma duk ina abubuwan na zahiri abin da ya shafi tufafi abinci matsuguni lafiya to wannan lalle ka tabbatar kowa an masa adalci a kansa to ba ne eh mala'ikan da yake gadin mutane ka kawai maluku wane su ne kasaratun masa'ila din da ba a so su mala'iku Allah ya halicce su ne don zartar da umarnin Allah su ba zantar su ake ba ai yanzu da mutane da aljanu su aka ce za a kira a musu sakamako a filin alkiyama Allah zai ce ya ma'atarar jinnu wal inista da'atun kaga aljanu da mutane su za a yi wa hisabi a ce ku tafi ko wuta ko aljanna dabbobi idan aka yi musu hisabi su kai su sa ce kunu turaba har ma kafiri ya sha'awar ku wai kunul kafiru ya laita ni kuntu turaba ya ce ni ma ina ma kasar zan zama akan ce in tafi wuta a gane amma su kuma mala'iku Allah ya ya halitta su ni tanfiza awamirillah yasa wasu da aka halitta su talbihi suke wasu ruku'u suke wasu sujada suke sau da aka haka ce mala'ikan da yake gadi mutane ba shi abin da Allah ya rike domin ta ke ta gani da ka ba wannan magana <laughs> karanta shi ta tafi mata daɗi ma na na na Allah kara wadata ka hmm. eh. kace mahaifanka don kai kana da wadata shi kenan sai a ce baka da gado a kana da gado sai dai wadatar ka za ka ce sauran su raba kawai ya fi sai dai ka yafi amma kana da gado kuma haƙƙi ne a baka ko ba mu gane tambayar ka ba to eh. to ka musu gida gidan ya kai miliyan ashirin misali yanzu kuma yanzu sun mutu gidansu naku ne na magada ne kai ma kana cikin magada ne yadda ka ce ka bari kai ce aka ce ka bar yan uwa ko kuma ka ce kai ka sai gidan ka biya su gidan ya zama na family cibiya ce ai ana irin wannan abubuwa <laughs>

a inda kana ta mata inda sunan ka mata biya ya kasar da zaka yi yadda inda in kaje can kana da mata a can kaje can ba a kasar a hanya ka yi kasar yawa eh, in kuma in je tafiyar da bata wuce kwana uku kai kullum a kasar da kake ai sunan ka mata ce eh yo ka gani kullum a kasar da kake sai ka dawo Kano zaka cika sallah aka in aka biyo ka bayan la'asar ka shigo Kano bayan magariba kaga raka'a biyu ka yi tun da lokacin ta ya wuce amma wannan kamar wannan tambayi da wannan na'am abinda na kusanta ne abinda yake nufi eh. kuma a ce gidan da iyayen suke ciki ya gina hmm. ba wai ta ya bayar ba ya gina musu ne zan su zauna kamar idan suka mutu shi zai tafi gidansa ne kenan ko kuma na magada ne abin da zai tafi a sai dai wannan tambayar ta ka ce ka dama da ya gina ba ba su kyauta ya ba su ba kawai ya gina ne kuma yana firawar gidansa ne a gidansa suke zaune iyayensa da bai kamata a yi haka ba in dai har ya kai karfin game da ce shi mawadaci ne kawai ya gina musu gidansa ne gidan mahaifansa ne mahaifansa suka mutu gidan gado ne haka ya kamata kuma shi mai a raba da shi ta ma zai iya a ci gaba da zama a gidan shi zai sai gidan ya biya su gidan alkali zai wa gidan kuɗi miliyan ashirin ne a raba gadonta yanzu gida ya zama nasa shi kuma ya saya ne saboda family kar a watsi duk akwai mata in sun zo nan za su zo akwai abubuwa da suke sa a yi wanda kar gida ya rushe na amfani. alaikum salam na'am na'am na'am zai sa a ƙara gudu a fito gudu da irin wani abinci ne na'am da ya mura komai da komai kowa ya zuwa idan yana wani kuma hasan dan adam wani lokaci an gana irin wani wani zai da ka fasara da mu inda kuma ya ita kowa ya zuwa ne da mana kai to dama shi aka ce yi mai yin abu don Allah da yabon mai yabo da zargin mai zargi baya a mai yabo in yayi yabo ba yi don ya ba masa ba mai zargi in yayi zargi dama ba ta sa yake ba shi dai Allah ya karba yakinsa saboda idan aka kula wannan kuma za a yabon kirki ba yau Allah ya fadda mu to akwai dan uwa Alhaji Bello ashe an masa rasuwa okay to ga kai ne na karshe last one hmm. wata irin hudu ba ok ka gani ko da baka tantance ba ka tantance ko ne mamai da ka tabo ka shine idan aka haifan maka da ana haihuwarsa kafin ya ji hayaniyar duniya ana wanke shi a miko maka shi shi ne suka ce kai masa kiran sallah a kunnen dama kai masa a hagu akwai dai maganganu kan wannan to amma idan magana akan fada'ilul a'mali ne malamai suka kai kafa akan yi aiki da fada'ilul a'mali abubuwan da suke halalci na halalta ko haramta su da ingantaccen hadisi abubuwan da suka shafi a aqida ga kafa mutane aqida da ingantaccen hadisi to akwai maganganu akan wannan amma dai za ka yi masa kiran sallah a kunnan dama ne ka gaya masa sunansa idan da abin nan dabino an fi san dabino ka tauna ka sa masa yanzu zaƙin nuna in babu a sa masa zuwa wannan shine yadda ake shi ba a masa addu'o'i na alkhairi a kan alkhairi ana son a masa wannan kafin ya ji wata hayaniyar duniya shiga kunnensa sunan Allah ya fara shiga kunnensa wannan shi ne ake cewa ba. in ma ba ka nan makuwa ma za ta iya wa ɗanta in ta iya amma mun kaga je muka ta yi bayan kwana uku a kira limani sai ya gama can hayaniyar duniya da yan buɗa da yan waye sun masa to shi kenan dama wani kai ne na ƙarshe ko to akwai alhaji bello da aka yi masa rasuwa muna fatan allah madaukakin sarki ya kai rahama kabarinta allah ya gafarta mata allah ya sa ta huta allah ya tallabi bayanta allah ya ba mu guzurin tarar da su da wani ne maka kace shi ma yaro da ya rasu allah ya kabarta allah ya gafarta musu baki daya allah ya kai rahama kabarinsu allah ya kai rahama kabarinsu allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sukofinka madaukaka allah dukkanin mu na alkhairi allah ka san su allah ka biya mana marasa mu na gida da asibitoci da na kan hanya allah ka san su ka san wahalar da suka sha allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta mana ita Allah ka sani abin da kake so da lafiya da ka ba mu mata yadda su suna sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka rafe su wanda suke da yara Allah suke nema su kan gari Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya rabbana amanna bima anzalta fattaba anar rasul fa katubna ma ash-shahidin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim a gefe guda ma akwai shi kuma an gode kyakkyawar amarya barakallahu lakuma wa barak wa jama'a bainakuma bil khair Allah ya lafiya da zaman lafiya akwai mala Ibrahim shi ma ɗaya angon ku muna isar da addu'a mu gare shi Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya tsare su da alkhairi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين